cuta da cuta wasu ne sun ne su ba shiga ta to shi ne sai malamin ibn taymiya sai ke ce mana wani hada ja'alaha bi manzilati rijali saboda haka ne ba Allah subhanahu wata'ala ya sanya kibriyahu a matsayin ne a matsayin tufafin sadaka kama ja'ala al'azamata bi manzilati rijali kamar yadda kuma ya sanya girma a matsayin ne a matsayin tufafinsa na ƙasa ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد والتكبير الأعياد نيبا الأعياد يا سامو حمزة أنا تنزع ولهذا تبود هكا نيما كان شعار الصلاة ya kasance alamar da ake gane sallah wal adani da kiran sallah wal a'yadi da kuma idoji da ake yi huwa takbira takbir kabbara ce wata kabbara na da alaka da alkibriya kun ga yanzu idan za a yi sallah da me ake buɗe sallah Allahu akbar da za ka zo za ka yi sallah bil ittifaqi kulama. kawai sai ka ce Allahu a'zam sallah ka ba ta yi ba domin takbiratul ihram hukuni ce daga cikin rukunan sallah kuma da lafazin da shari'a musulunci ta ce ai da za ku zai ce a'azam sunan wannan azim ba shi ya faɗi ya ce al'azamatu izari to da za ka zo kai sallah sai ka ce Allahu a'azam ba ka da sallah amma Allahu akbar alamar buɗe sallah ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa miqlaqu takbir wa miqlaqu taslim abin da ke sa ka kulle sallah ka shiga kenan ba magana shine ka ce Allahu akbar wa miqlaqu hatta taslim sannan abin da ke sa ka buɗe sallah ka gaba, shi kuma shine shine assalamu alaikum wa rahmatullahi to kun ga takbir daga lafazin alkibriya wal adani haka nan ma kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar kaga ke faɗi haka ladan yake kiran sallah in an zo za a iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wal a'yadi sannan kuma iroji duba iroji raka'a farko ay guda bakwai hadda takbiratul ihram raka'a ta biyu a aikafar wani guda shida haddata me ke ba sannan kuma me aka sa aka shar'anta kabbar wani in za a tafi masallacin idi kabbar wani ake Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا خبر ولي kaga idoji sai suka zama kabbara ta zama ita ce ita ce alamar sallah shi'ar alama ita ce alama ta kiran sallah ita ce alama ta iqamar sallah ita ce alama ta idoji da ake wa kana mustahabban fil amtina fil aliyati aka sanya mustahabbi ne an so idan mutum ya hau wani tudu kamar a mota ana tafiya sai aka zo wani tudu ko ana son ai kabba Allahu akbar hatta shi kanshi abun hawan aka hau ana son ai kabba annabi sallama idan ya hau abun hawan da zai yi tafiya sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan daidai lokacin da abun hawan da zai fara tafiya في فارع الدعاء التفية اللهم أنت الصاحب في السماء والخليفة في الأهل أو الخليفة في المال والأهل اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعابة المنطق وسوء المنقلب في المال والأهل haka manzon sama yake هذه قال tafiya kada سمي aiki sannan idan ya je wani والمروة kaman safa da marwa a aikin hajji manzo Allah sallama da ya hau safa cewa yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda kaga kabbara ne da ya tafi marwa haka yi ya kabbara wa idha 'ala al-insani sharafan haka nan da za ka hau wani tudu ko saman gidanka ka hau to ana son mustahabbi ne kai kabbara amma ba an ce ka yi hu mutane su ji bane ka tsorata jama'a a ka hau kila za ka duba wani abu a saman gidanka ko za ka duba yadda kwanan ka yake zuba kila wani ya zubita saboda ruwan damuna ko za a maka wani gyara a sama ko ka hau ne ne ko ana son kai kabba aw da batan ko kuma mutum ya hau abin hawa wa nahwa dalika da makamancin wannan duk waɗannan wuraren an an an su ai kabba saboda mahimmancin kabba kuma ku alakanta kabbara kabbara isa da batsewa da girma to in aka hau wani wajen da yake shi ma mai tudu mai sama ya ka ce ai domin ne domin a tabbatar ma da Allah cewa shi ne mai ke saman kowa wa huwa al-qadir fawqa ibadi Allah shine barin jayi a saman bayinsa gabaki daya sai ai kabba saboda wannan sifa ta Allah wa bihi yudfa'u wa in 'azuma malam ibn taymiya ce da kabbara ake kashe gobara ko da gobara ta girma amma hadisin akwai hadisi ya zo bai inganta cewa idan gobara ta tashi a kama kabbar bayan ah, gobara ta tashi a istirja'i a yi inna lillahi na ilaihi raji'un sannan kuma a kira yan kwana kwana Allah ka tsare amma ba kabbara ake ba hadisin ya zo amma bai inganta wa inda al'adani ya hagu shaitan sannan lokacin da ake kiran sallah shaitan guduwa yake saboda an ce Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا أذن المؤذن harba الشيطان وله ضراط shaitan idan ya an kira sallah sai kama gudu yana yi sai ba dawowa ba sai ya zo sai ya ziga wanda ya saka ji kiran sallah sai ce kuɗin tsaya ai ba za a tare sallah ba ai neman ma bai zo ya hana su su idan bai ci nasara kansu ba shi ke nan sai ya zo ya zauna a cikin masallaci ana ta da ikama sai ya sake bugawa da gudu wala gudu yana nishi sai an gama an ta da kabbara ana ta da kabbara aka gama ta da kabbara sai ya dawo sai ce uskur kada wa kada wa kada sai kai abin da ka manta shekara goma sha biyar da suka wuce sai ya tuna ma wata ajiya da kai a ɗakin ka kamanta inda ka ajiye sai ta yi a bangare ka za ka aji kuma wani abin ban mamaki kana gama sallah ka sake manta saboda gaba da kiyayya da wannan maniyin namu yake da aljannan nan baya son mu shige ni wutan nan so yake yi a zo a ya samu abokanan zama inda bayan ko hizbahu yakunu min ashabi jahil kurin suke to din nan malam ibn taymiya yana so ya nuna mana muhimmancin ya ne siffa Allah ta alkibriya so daga kai a matsayin ka na bawan Allah in ka siffanci da wannan siffar ta alkibriya to ja da Allah kake a'a sai dai ka siffanci da siffa ta mai ta'abbun bawa ka siffanci da siffa ta rububiyya cewa kai bawan Allah ubangijinka subhanahu wata'ala shi kuma shike da sifa ta kibriya so da haka fa ma'al kibriya fi insan la takunu zuhuriyya idan mutum ya sifanci da sifa ta kibriya girman kai to wani zama bawan Allah da zai zama ba قال تعالى ألا مدوك التركية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ubangijinku ya ce ku roƙe ni ku kira ni astajib lakum zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai game da bautata sayadkhuluna jahannama dakhili da sannu za su shiga wutar jahannama dakhili suna makaskanta kaga shi da sifa ta kibur girman kai da sifa ta ubudiyya ba su haduwa in kai bawan Allah ne kuwa ka zama mustaqbil mutum yana da istikbari girman kai to bai zama bawan Allah shine abin da iyaka na abu da ke cire maka iyaka na abu na cire maka sifa ta girman kai duk ranar da ka ce ma Allah ta'ala iyaka na abu kai kadai ya Allah nake bauta mawa ka cire maka kanka girman kai ka ce kai ba mai girman kai ba ne ka yadda a matsayin kai bawan Allah ne jira kake Allah ta'ala ya baka tsari ka bi Allah ka ba za ka yi mutu yadda ya ce yi, shi kake ka, azuminka ka ga iyayenka eh? neman ka da kake duk kasuwancinka kana tunanin ya za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara maka ya ce ga yadda za ka kuma dukka gabata dai kana masa ba wani abin da ka ware tana cewa shi ba addini a ciki ko ba cewar Allah a ciki kamar yadda mutane suke ci a yau to kun gani wa kullu man istakbara dukkan wanda ya girman kai an ibadatin lahi game da bautar Allah la budda an yi abu da gairo dole bauta ma wani Allah shi sa ba wani wanda zai da abin bauta babu wani wanda ba ya da wani abu da yake bauta ba ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma wani ƙato mai bayan gida mai biyan sha'awar sa ta hanyar da matar shi yana da mata yana da mata ya je wajen ta haukace mata yake Ko shi kake bauta ma ko kuma ka bauta ma shaidani ko aljanna da ba ka ganin shi ko ka bauta ma mala'ika wanda za ku yi baran baran da shi a gaban Allah ranar gobe ba. ko ko mutum ya bauta ma son zuciya shi har son zuciya na bauta ma qur'ani karare fa man ittakhadha ilahahu wa adallahu allah ala ilmi ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله shin baka ga mutumin da ya riki ilahu hawahu abun bautarsa shine son zuciyarsa ba wa adallahu ala Allah ya batar da shi duk da ilimin sa ga ilimi da bakwaran ilimin yana da shi ilima ta shi mahaddacin alqur'ani ya haddace alqur'ani amma sai sa alqur'ani a bayan shi ya ce qur'ani zai yi shi to daga duk inda yake so to nan zai karya ayar Allah duk abin da yake so zai iya jawo maka aya ya maka fassara da ya ga dama fassara da babu wanda ya gabace shi da ita ba littafin da za ka ga wannan fassara shi ya kirkiro fassara shi da kai ya tsara maka duk littafan tafsiri da ake da su na duniya ka duba ba za ka gani ba abu a ba. ya riki abin abun bautar ne son zuciya shi kaga ana bauta masa zuciya shi ya sa za ka samu irin mutanen da suka yi boko boko boko a wuta yin wannan bokon bokon da ba a yi. sai mutum ya ce shi shi wai shi wai shi free thinker free thinker wai shi bai da bai da abu ko ƙarya yake ƙarya yake yana da abun bauta ai alal aƙalli yana zama idan physics ya karanta shi profesa ne ko kuma dokta ne ko ma me ya zama a physics physics din shi ke bauta ma in biology ne ƙwayayen da yake tarawa da ƙwan kuda da ƙwan kaza ya ta bincike a alaikotari shi ne ubangijin shi shi ce bauta ba wai wannan ne ya fi sa shi ce ba Allah shi sa manya-manyan masu kimiyya scientist na gaskiya ka tabbatar da cewa science yana kira abu Allah ta hanyar kimiyya in kai zurfi a cikin kimiyya za ka gane lallai tabbas waɗannan abubuwan da kake mu'amala da suna da ubangiji da ya halarci su kuma shi ya fi cancanta abota ba to da boko ne zai saka sai ma Allah shi ne boko boko a wuta da ake bari boko a ƙida ce har suna da abun bauta to ka ba wani Allah ne Allah ta'ala da ya halitta bai sa zuciyar ɗan adam za ta iya zama ba ta bauta ba to ko dai mutum ya bauta ma Allah ko ya bauta ma bayyana. wannan ka'ida ce ko mutum ya bauta ma Allah wallahi ko kuma ya bauta ma bayyana. sa ka'ida ce amma dan adam ba zai iya zama ya ce bai da abin bauta ba shine na malam jami'a yake ba mu ka'ida wa kullu man istakbara an ibadati Allah la budda an ya'budu ghayrahu duk wanda ya girman kai yake bauta ma Allah to sai bauta ma wannan wannan Allah fa innal insana hassasun kun dan adam Allah ta'ala ya sanya shi zama mai motsi dan adam mai motsi ne ya taharraku bil iradati yana motsi ne bil irada da nafi wa qad thabata fi sahihi an nabi sallallahu alaihi qala an nabi sallallahu alaihi ya faɗi a cikin hadisi sahihi yake cewa asdaqul asma'i harifun wa hamma asdaqul asma' sunan da yafi gaskiya kun san za a sa ma yaro suna akwai abin da malamai suke ce alfa'al alfa'al da hamza ba da ainun ba alfa'al alfa'al ne arashi ana son sunan mutum ya zama ya dace a cikin sunan kila ma za ka iya addu'a ko a cikin sunan za ka yi amma sai suka ce ana alfa'al bil tarihi, sannan ana alfa'al bil ma'ana za ka iya sa ma ɗanka suna arashin wani sunan wani babban bawan Allah da ya gabata sai ka ce ka sa ma ɗanka Yusuf me ɗanka ya zama kamar annabi Yusuf alaihi salam an ya kuna afifan ya zama mai kamun kai an ya kuna aliman ya zama matsayi sai ka ce kana tafa'uli da sunan Ishaq sunan Yaqub خصونا سحبي أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم عبد الرحمن عبد الله قاسم ديوا معاذ جابر قصص هنا يعني. الحسن الحسين فاطمة عائشة سورة سورة سورة ديوا سنة أنا الفعل بالمعنى أنا فاتح أنا عارشي عند معناه a kalli sunan sai a yi fata da shi ko to annabi mai ce asdaqul asma'i sunan da ya fi gaskiya shine harithu ma'aikaci ma'aikaci wa hamma sannan da mai himma duk sunaye ne in ka sa ma ɗanka suna harith manzo sun ya ce yana cikin sunayen da suke gaskiya yana bin ne shi harith asalin haris manomi manomi domin alharsu noma wa idza tawalla sa'a da ardi yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nas al-harth alhammam shi kuma daga alhimmatu ne ko alhammu tun ya zama mai himma to kun ga su ne waɗannan malamin jami'a ka waɗannan wannan hadisin da ke da ɗauke da waɗannan suna domin ya nuna maka ɗan adam ba yadda za a ya zauna haka Allah ta shi ne bahaushe yake cewa mai rai bai rasa ne motsi to mu kuma abin da aka karantar da mu shi ne duk wani motsin da za ka yi akwai ibada a ciki قل إن wa ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حق الله تعالى في أنا في قل إن صلاتي كتير صلاة ونسكي da yanke kina da nake wa mahyayi da rayuwa ta gaba ki ɗayan kun ji ranar da ka ware wani abu a cikin rayuwar ka ce ba Allah a ciki mutum ya shiga tafe zai zo ya sallah rini rini a masallaci amma ni tafi shago ba zai ba Allah in ya tafi ofis ba gunshi da Allah in aikin kwadugo yake ba zai ba zai ba Allah duk abin da yake ba Allah a ciki shi a masallaci yake kan wannan irin na kiristanci ke give what for give what for Caesar to Caesar and give what for God to God أعط ما لله لله وأعط ما لقيصر لقيصر وأكثر ما في العالم لقيصر وقليل ترك لله a ba Allah abin shi a ba kuma sarki kayan shugaba wanda ake bi shi kuma na shi daban sannan mafiyancin duk kayan an ba wanda ba Allah kasuwanci ba na Allah ba aikin ofis ba na Allah ba za ka yi mamakin ga mutum da shi ake sallah da shi ake komai amma da za a ba shi wata dukiyar al'umma su ke mamaki ga yadda zai yi kwanciyar magirbi a kanta na san da shi take sai da baya tunanin Allah a ciki sai malam tamiya ce falharikul katibul fa'ilu wanda ake ce ma alharik a ma'ana alkatib mai aiki alfa'il ma'aikaci wal hammamu fa'alun min alhammi idan aka ce shi kuma hammam shine ma'aikaci da himma wal hammu awwalul iradati himma ita ce matakin farko ta namiji matakin farko na nufi shine mai shine hamma wanda qad hammat bihi wa hamma biha to daga nan sai a samu irada mun gane fal insanu lahu iradatun da'iman an adam ko da yaushe yana da nufi ko da yaushe ba lokacin da zaka ce zuciya shi sai dai in ta mutu ku duba wani sirri na Allah da ya sa a zuciya shi sa ko bacci kake sai ka rika mafarki mutum yana bacci yana mafarki me ake nufi ana nufin zuciyar shi ba ta tsayawa ko ya bacci hutawa take yi sauran gaɓoɓi da suke aiki su ba ta aiki shi yasa misali wanda shekarun shi suka fara ja da da rana ya yi aikace aikace yi magana da wancan yi magana da wancan sai likita ya ce mutum ya auna jinin shi sai a ga jinin shi ya amma da zai ke fata sai a ce to a zo a auna yanzu sai a ga jinin ya yi kasa in yi bacci ya tashi zuciya ta huta ne amma ba aiki ne ba ta yi in ta tsaya ba ta aiki ne ke nuna ba ya mutu to daga zuciya ɗan adam ko da cikin nufi take shi ya za a zuwa mutum yana kwantawa nufin shi na fili nufin shi na farke yana kwanta zai fara gani a cikin mafarki ya kalla faransa wata mota yake so yana mota yana kwanciya bacci sai na kawai sai gan shi gashi na ai ya mota kawai ga yana tiyawun gidan ya tafi Legas ya je Abuja ya je kaza ya tafi sai gan shi akan kesin da yake ko ba haka bane ya kallafa rai yana son wata da ya kwanta ba sai fara ganin ta a mafarki kaga wannan duka shi ne zuciya tana aiki so da ka ba lokacin da ɗan adam yake zama ya ce wai bai da aiki to daga ko dai ya ma aiki ko ya ma banza Allah ya samu ma Allah wa kullu iradati dukkan wani nufi ala budda laha min muradin tantahi ilai dole wannan nufin ya zama yana da wanda kake da fada shi duk nufin da ka nufa akwai inda kake son ka kai ai duk abin da ka nufa a zuciyarka to ai akwai wanda kake nufin da shi in kai wani aiki ba haushi ya ce hatta za ki a kasuwa kowa yi shi ya san da wanda yake duk ga jama'a na kawai mutum zai ta za ki a kasuwa to da wani yake ga nufi kenan fala budda li kulli 'abdin min muradin mahbubin dole kowane bawa ya kasance yana da manufa yana da wanda yake nufi a matsayin masoyinsa huwa muntaha hubbihi wa iradatihi shi ne isa matuƙar soyayya ta kuma da nufinsa a ɗan adam shi ya sa sai ka ga mutum in manufarsa in nufinsa ya kasance Allah ne baya gajiya da bin Allah baya gajiya da bin Allah wa idza hallatil na qalban nashtat fi a al'adha idan shiriya ta sauka a cikin zuciyar ɗan adam to sai gaba ka samu karkashin yin ibada ba zai gaji ba duk aikin alkhairi ba za ka ga gaji ba idan za a jawo izifi nawa ana talla ba zai gaji ba to amma idan nufinsa ya zama na banza ne ba zai iya zama ya ba Allah minti goma sha biyar ba amma zai iya zuwa ya je ko kallon kwallo inda sai zai samu zanibi ko ya je gidan fim ko ya je gidan dambe awanni sannan wani abubuwan jami'ai na wani gidan dambe suna suna suna ciniki da shi da ɗan express suna jin su ya ce ma ɗan express ya kai shi a naira ɗaya ɗan express ya ce a ɗan express ya ce naira ɗaya zai ba shi kuma ya ce a zai ba shi naira ɗari ba da sai ya dawo yana ma da Allah ko naira tamanin kai yi ai ce bala'in ya min yawa ga zunubi kuma ga ga tsada shi ne dan yesu kristi ya ce musu ai wannan zunubi ke ka ja kan kai kai ka ja kan ni kuma ma shi din adaba so dan kai yau ka ce ma ba za ka ce da shi kuma haka ya saka tafi bai mai yanki ba amma da za a ce kawo ce ko a masallaci ba zai iya ba da naira goma ko an tsuwa kai ba za ka karɓa ba wannan musiba ce yasa in kaga mutum Allah ya garbe shi da wani zunubi tausaya masa babu riba a ciki ko a ɗaya ai misali ne misali ne da da wani mabuci yake yake buga misali yake cewa masallaci ba a je ko amma bai cika amma gidan dambe da gidan kwallo da gidan fim kuɗi ake biya a yanzu ciki amma kuma wani zubin hakkoran mutane ake duba wannan shedan shi ma ka duba shedan ka duba yadda kasuwanci shedan ke tashi masallaci ba wanda zai ce ka biya wani masallaci ne a duniyar nan zaka je kai sallah a ce sai ka biya kuɗi har inda suke hayan masallaci su biya ba masallacin ake cewa sai ka biya kuɗi ba su hukumomin da suke masallacin ne suke biyan kuɗin ya danganta kuma daga baki na su nemi taimako na fi sabilillah in ka ga dama ka bada a wasu ƙasashe irin kasashen turai akan yanki wani waje a ce za a yi haya ta kama a nan za su yi Allah har a nan kasa an balla labarin an ce a wani waje haka ake sai su samu wani gini haka sai ce a ba su hayarsa a ba su hayarsa biya za su rika yi suna sallah to a masallacin ake cewa in za ka shiga sallah sai sai a tsare ka a ce a ba ka fasa a ce sai ka biya kuɗi sannan ka shiga su liman da sauran ɗan kwamitin masallaci su suka san yadda za su je su nemi kuɗin da za su biya kuɗin haya ya danganta kila su wajen masallata su ce bismillah irin yadda ake yi a masallatan masu da Allah mutane su taimaka amma ka duba yadda mutane suke kashe su a wajen taɓa ma Allah kuma mutum ya gama ya gama da bakin ciki ba ya da wani amfani idan matar mutum ce ta halattinsa sai ta tambaye shi naira ɗari ɗari biyu ɗari uku ba zai iya ba alhali idan ya ba ta za ta ce ta gode kuma ya ƙara mutunci a wajen ta ya ƙara daraja amma sai wata ki a waje sai ta ce dubu goma take so ya ba ta wallahi zai ba ta kuma ta zagaye ko an jima ya ganta da wani kuma sai ya ba ta kaga irada ce kowa da nufinsa to da Ɗan dan adam ya zama ya ce bai da nufi dole kana da nufi kuma kana da inda kake sa in Allah ya taimake ka shi ya zama manufarka ita ce Allah in ko Allah ta'ala ya nufin halakar da mutum sai ya ɗauki manufarsa can ya kai wani banza ko wasu banzaye waɗanda ranar lahira za su zo menene ya a gaban Allah tsakanin su junansu yana cewa ku ne kuna suna cewa mu ba ku ana zage-zage Kuma su ne waɗannan abubuwa faman lam yakun illahu ma'budahu duk wanda Allah bai zama abun bautansa ba wa muntaha hujjihi wa iradatihi kuma Allah bai zama shine magariyar tikewar nufinsa da soyayyarsa ba bal istakbar an dalik kai girman kai ma yayi yake bin Allah فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويستدله غير الله dole ya zama yana da wani wanda yake nufi a matsayin matsoyinsa wanda wancan abin zai rika bautar da shi ya rika kaskantar da shi wanda ba Allah kai shi bai nufi Allah ba bai dauki Allah a matsayin shi ne manufarsa ba Allah yake nufi ba ba Allah yake so ba to dole sai Allah maɗaukaki ya sanya shi ya zama yana da wani da zai kabautar da shi kuma yana kaskantar da shi shi kuma yana kaskanta a gaban wancan ɗin yana bauta ba, amma in ka zama Allah kake bauta ma shi shi yasa musulunci yake tarbiyyantar da mu akan cewa kan mu rufe nama kowa sai Allah wannan goshi Allah bai daka sa wani a kasa dan shi ba sai Allah shi kadai aka yi daka ba a yadda ka kaskanta ka rufe na goshinka a ƙasa da wani wasi dan Allah sannan duk abin da aka kira shi ibada Allah ake mawa to baya halatta ka ɗauki wannan abin ko mun kankantar sa ka je ka ba wani in ka ɗauka ka je ka ba wani to shine ake cewa shirka Allah ta'ala akan wannan ne ya aiko manzanni su zo su yaƙi akan wannan akan wannan ne annabi musallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 yana karantar da mutane akan wannan ne manzon mu sallallahu alaihi wa sallam sai da ya halarci ya kuka da kansa ba sako ba fiye da ashirin da wani abu sannan ya aika wanda bai je ba fiye da talatin da wani abu saboda tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala bauta saboda tabbatar da kada ba a yi zama sun kankanta da wani ribi'i لوكتين دا عدنك صلى الله عليه وسلم يا أي كاش مدن سلكم فارسة يا أي كاش مدن سلكم فارسة لوكتين إن أنت سلكم فارسة كمان مثالا أنت شو قبان كتا أميركا واني ما شو قبان كتا أميركا a lokacin super powers guda biyu manya-manya ake da su a duniya daga rumawa sai farisawa annabi sama ya aike ya je ta aka ba da labari aka ce suwaye aka kai ma wasu to aka kai ma aka kai ma aka kai ma aka kai ma aka kai ma sarkin farisa sako cewa gashi wani ɗan sako ya zo daga jazirar larabawa tsibirin lardin larabawa an aiko shi da sako ya ce yaushe laraba suka yi wayan da har za su zo su ciwo za su kama da wani sako Yace ya ce ku ku ce ya taho ribi'i ya zo da takobinsa yana rike da takobinsa yana caka shi yana tafiya ya rike shi a matsayin sanda yana caka shi a abin da ya kilishi shimfiɗa kafin na daraja da alfarma da aka sa a fadar sarkin faris yana tafiya shi cikin natsuwa ya zo gaban sarkin faris ya tsaya ya kalle shi ce kai waye kuma aka ce a tambaye shi ba sarki zai tambaye shi da kanshi ba sarki sai a wani tambaya waye ya kalli sarki ya ce inna qaumun akhrajana Allah لنخرج عباد الله من عبادة عباد الله إلى عبادة الله وحده ce ga tarihin mu ka san mu ga mu ga ga mu mu wasu mutane ne da Allah ta'ala ya fitar da mu domin mu fitar da bayan Allah daga bautar da suke ma bayan Allah kuma suna bauta ba Allah shi kalmar da ya faɗi kenan ya girgiza sarki ya girgiza ta ba ba wasu kaya ya sa ba ba wata ba wasu manya-manyan kaya sa ba ba ba ba ba ko shi aka yi ba shi kaɗai ya zo ya tsaya gaban sarki yana magana abin da mutum ke ya karantar da mu kenan فيكون عبدا دليلا لذلك ذاك سامو متن لذلك المراد المحبوب ذاك ga mutum in bai ba Allah ba to ya zama wani bawa dalilan kantacce lidalika da wannan wanda yake da baka ba Allah wanda sai ka tantance a wajen wani duk wanda ka dauke shi a matsayin shine manufarka kawai shi kake nufi ba Allah ba ta kaskanta sai ta zama bawa a gaban shi in malmanu ko dai dukiya shi yasa a can ai ma da ya kama da hadisi da isa abdul dinar da isa abdul dirham da isa abdul abdul khamila bawan dirhami ya halaka bawan dinari ya halaka bawan riga ya halaka ta isa wanda wa idza shuka falan tanqash haka ne wasu ne wa in maljahu ko kuma mukani akwai wanda mukani yake bauta mawa ya yadda duk abin da za a yi samu mukani wallahi wani kansila ne ne ba sai yawon musulunci kuma ya gama kila bai samu kansila ba to ina ake magana an majalisa na jiha ina ake magana ciyaman na local government ina ake magana mutum ya zama dan majalisar wakilai ko zama sanata ko zama gwamna ko zama shugaban kasa wani ya yadda duk abin da zai ya samu wannan mukamin zai aikata ya bar addininsa aljahu ke wa in masuwaru wani kuma a'a wata soyayya yake ma wata soyayya yake ma wata yake kallon hotonta a cikin zuciyarsa so da ka ya yadda akan wannan ya ba addini nan na ba mu labarin abinda malam ibnu al-qayyim rahmatullahi alayhi ya kawo a cikin littafin al-jawabul kafi liman sa'ala an dawat shafi ina bayanin yadda soyayya ke ɗiban mutane wasu ba addini ladani ne ya gama kiran sallah in ji malam ibn al-qayyim kissa ce waqi'iyya abu ne da ya abu ya gama kiran sallah yana kiran sallah a ni'izana mun san me zana ai inda ake hawa a kira sallah a sama hasumiyar masallaci hasumiyar masallaci yana gama kiran sallah kawai sai ya hango wata yarinya kyakkyawa a kusa da masallaci sai taba ganin ta ya hango ta a gidansu sai sauri ya sauka ya fa gama kiran sallah ya ruga ya tafi ce yana santa ce ni kafira ce kai musulmi ne ni kirista ce kai musulmi ne ya za ya aure ta duk abin da kike so in yi zan zan zan aure in dai zan aure ki da ta ce sai ka zama kirista ya ce to ya zama kirista ya faɗa mata ya zama kirista cewa shi kirista ne ya fita yana fita ya faɗi malamin kan ya sa a cikin aljawabin kyari liman sala ne da wani shari adda'u wajaba yana ba bayanin yadda soyayya ke kai mutum yaban Allah in ka sa wani abu a zuciyar ka ce shi kake so ba ka kallon komai sai shi sai kai mutum zuwa da wannan fitina yasa soyayya ba da ce kada ka sake kai nutso a kan wani abu ka sa ka ji kawai shi a rayuwarka ya rika maka zuciyarka na zafi idan baka same shi kar ka sa wani abu a kan zuciyarka ko mace ko dukiya ko mukami ko waye ko waye duk wannan abubuwan ba laifi ka so su amma soyayyar ka da su sai ta ce sirrin makasarin sayyidina abubakar radiyallahu anhu kenan asali sahihi ahbib habibaka hubban ma عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك بغضا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وأن ذاك سوشي كسيسي كسوشي سيسي سيسي wata rana zai zama zai iya zama makiyanka duk wanda za ka ki ko abin da za ka ki to ka ki shi sai ta sai ta har ka zama kana da mummunan iyayya wanda za ka yi iyayya da shi ka yi sai ta sai ta wata rana yana ce juyewa ya zama masoyinka ne ta ce ka'ida to kun ga wannan kenan wa in ma ma yattakhidhu ilahan min dunillahi ko kuma abin da ya rika ma asali ba dan ba Allah ba yana bauta ba kashamci wal kamar kamar masu bautar rana da wata sai mutum ya kaskarta da kawai shi kenan zai riga ai akwai su muna da su a a kasar daidai lokacin da rana ke fitowa zai ga su je da fara ran kaya kawai su je kamar wasu mutanen kirki kawai sun faɗi wasu da sujada daidai lokacin da za ta faɗi wancan fitowarta in za ta faɗi sai ta kuma sake mata sujada rana wadda akwai ranar da za a zo a takwirin ta iza shamsu kuwirat ba ma takwiri ba tana samun kusufi a ki ganinta haka wata wata wajibi haka masu bauta ma taurari wanda taurari ke bauta ma wa wal ne da masu bauta ma gumaka wa kuburi anbiya'i da masu zuwa suna bauta ma kaburburan annabawa wasu wa salihin da kaburburan mutanen kirki mutumin kirki ya mutu sai a je a ɗauki kabarin kuma a zama wajen bauta kwanan nan wani dan uwa ya je masa ya je wani kwas yana tuho mana ya tafi masjidul husayn sayyidina al-husayn radiyallahu an tarihi ya tabbatar da cewa ba a masar a kashe shi ba kowa ya san wannan da ahlus sunna da yan shi'a duk sun yi ittifaki akan cewa sayyidina al-husayn ba a masar a kashe shi ba an kashe shi ne a iraki a karbala aka kashe shi to me ka kabarin husayn masar ما ابن تيمية رحمة الله عليه هنا للتافي يسام السنة littafin za ka sha mamaki? ذاك شامع معي وينا نن إن كجي مصر أقوي مسلاتي ده كبر والكبر الحسيني kaje ka je da ake bauta a wajen irin bautar da ake ma Allah haka ake a wajen kuma kabarin da ba shi ke ba a san ba a san waye ma a ciki wani babban malami a kasar Masar الشيخ أبو إسحاق الحويني الله قارع مثلا يا بعد الأبان ya يا تهو لك قوي Ya zo الكاهرة lokacin da ya samu admission zai zo ya jami'a ya ce mutanen garin su suka bashi suka bashi takardu ya zo ya kai kabarin su sai suna gaishe shi aka rubuta wasiƙu ya ce wasiƙu wasiƙu wasiƙu ba su da iyaka ya zo ya kama mutane ya zo ya kawo ya kama Hussein radiyallahu anhu wannan kabarin da ba a sai a ciki ba to shine yake ba da labari yake cewa lokacin da turawan ingilishi suka shiga ƙasar masar kun san masar ƙasashe biyu suka mallake ta faransa ta mallake ta ingila ta mallake ta bambancin faransa da ingila ingila idan ta zo ta sami kuna da wata al'ada ko mai kyau ko mara kyau in ta fahimci wannan al'ada ba za ta cutar da ita ba sai ta karfafe ku ta ma muku gini amma ita faransa in ta zo kusa komai take to da ingilawa suka shiga ingilishi suka shiga ƙasar masa sai aka kanuna musu kaburbura da ake da su na waliyai sai suka gina musu kaga an yi gini gari guda kabarin wane ne a ciki kabarin ashir kabarin ashir ahmad albadawi kabarin wane ne ashabili kabarin wane duk gasu ya ce wallahi da aka buɗe wani kabari kabarin da an kai shekaru ba da iyaka ana bauta ma wannan kabarin kusan san abin da aka gani skol na jaki skol na jaki kuma kowa ya san wannan labarin a san masa skol ƙwaƙwalwa kai ƙoƙon kai ƙoƙon kan jaki aka gani a cin kabarin billahi lalila ilaha illa shi ake ta zuwa ana roƙo ana zuba mashi kuɗi wasu na fashewa ba a san wanda suke fashewa wallahi na je indiya a asibitin da na asibitin da na je asibiti ne na yan addinin budda duk kwanar da kabi akwai akwai gunkin shi budda shi nan sun yi shi a cikin gilas ga wani akwati nan a gefe transparent akwatin gilas ne shi ba in mutum ya zo ga haka da duma an fuda sai mutum ya zo ya sujada in yi ma in yi ma budda a sujada ya duk sa ya durkusa duk durkusa sai ya fito da kuɗi zai je ba in ka zo an jima ba za ka kusi budda ya fito ya kwace kayan shi shine hafiz ibrahim yake baɗi da ya a masar a wancan lokacin tun alif ɗari tara da wajen ashirin da wani abu ya kai ziyara irin waɗannan kaburburan ya gani mawaki ne ba malamin addini ba ne hafiz ibrahim masu adaba cikin sosai shi shi ne da ya dawo ya abin nan ya wata kasida sa doguwa ta iya da ta'un take karewa a cikin baitotan da yake cewa a hayakuna la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin yurzaqu al amwat ita hayakuna la yurzaquna bi dirhamin ita ga masu ran mu na an kasa ba su dirhamin da amma wabi alfi alfin tuzaqul amwal amma dubbar dubbar dubbar sai a zuba ma mamata sai ta mutuwa kuma da kabarin suna kwashe kayan ko ba a fi watanni ba na je barin ba a sakwato haka aka fara can daga farkon daga farkon gate za a fara ma. za ka fara maka sai ke canji goma ashirin goma ashirin goma ashirin duk kusi ban ba da aw min al malaikati wal anbiya ko kuma ya zama ya rufe wani abun bauta daga cin mala'iku ko annabawa alladina yattakhiduhum arbaban wadanda yake tsatsa a matsayin iyayen gidi wa kullu mustaqbiri aw ghairi dalik aw aw ghairi dalik min ko kuma abinda ba wannan ba wanda aka bauta ma ba Allah wa idza kana 'abdan li ghairi kana la budda mushrik duk wanda ya zama yana bauta ma wani ba Allah ba dole ka kira shi mushrik dole ya zama mushrik sannan duk mutumin da ya girman kai ya bauta ma Allah يجب تام الله يا دي يا ابو ده ابو زين يا ما الله جرمك كي جا جرمك كي ده ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عباده الله شي يسا فرعون يكسنشي شي يفي جرما يدا شكو وانا بطف جرما كي ابو تعالى فرعون وكان مشركا kuma shirki ne ya fi bauta ma Allah amma yana da abin da yake bauta ma alal ya yi kowa ya san kisan cewa abokai suka sa shi rika yanka jarirai ko maza ko ba su ta bace kissan ta sake ba da kissan su ne ke bauta ma so daga wannan ya dashi ya ki bauta ma Allah madaukakin sarki ko ka yake bauta ma karshe ce shi ma ya abin bauta ne ma alimtu lakum min ilahin ghayri ni ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba fastakhaffa qawmuhu fa'ta'u ya raina musu hankali yasa duk wani wanda zai zo a bauta mushi wallahi bai samu wannan daraja ba sai da ya raina hankalin mutane kuma matakin farko da zai shine hana ta karatu in ya hana ka karatu shi kenan sai a bakka da makala laya a wuya layan ma yanzu ba ta ƙur'ani ko sai a makala maka hoton wani yawo shi mai ruwan kwai da gudu da baki kusan duk kala haka za ka gani ko ba kala baki ne shi kenan a hana ka karatu addini ba za ka san shi ba la za ka tausaya ma mutanen da iyayen suke ɗauko su daga garuruwa masu nisa suna kawo su garuruwa da sunan koya a addini abin tausayi ne wallahi ni ba haushi nake ji ba tausaya mu suke su da iyayen wallahi duka tausaya mu to yaro ya zo ya shi da ya koya sai ma niyan kun to ne yake ce musiba ce shi ke a ci gaba da bautar da shi ƴaƴan waɗanda suke kula da shi aka ba su amana su kuma da ba kalla daga farka su farko yanzu ɗayan su su tura su makaranta ko su gama su wuce su tafi masar su wuce su je kaza su da su ci gaba da karantar da su ci gaba da mallakar mutane saboda duk wanda ya yi ilimi ba za ka mallake shi wanda ya mallaki ilimi ba za ka mallaki kwakwalwar shi kake kake juya mushi kwakwalwa da kaga dama ba sai dai ka kawo shi dalili dalili ke juya shi in mai ilimi na Allah to dalili ke juya shi amma ba kawai ganin wani ba shi yasa duk abin da ka kawo shi da dalili sai ya ka fi shi girma sa'an ka ne shi a'a ya fi ka girma ko ya yake in ka kawo masa dalili mai ilimi sai ya ansa yasa ina kira zuwa ga kowa in kana son ka fita daga ƙangin bauta wallahi kai ilimi ranar da kai ilimi ka fita daga ƙangin bauta ba wanda yake bautar da kai shi ya kama ka dalili in magana kuke da shi zai ka maka hujja ko ka ne da ka haife shi da dalili kake tafiyar da shi yan uwa ba da ƙarfin tsiya ba ka bai sai juya ya sa ka ɗanka ka kai matsayin da ya fi ka karfi amma dalili za ka riƙa kawo da dalili za ka nuna mata, shi dalili shi ake bi ka kama mutum dalili sai ya karɓa ya bar ra'ayin ya bar abin da yake daga ilimi shi ne wannan ku tashi ku ilimi matasa in kuna son ku fita daga kangin bauta ku tashi ku ilimi duka ku ilimin addini mai girfi ku ilimin da ake ce masa ilimin zamani wannan shi ne abin da za ka fita daga bauta ke ba wanda ya ke bautar da kai sai dai ka zama mai sai dai ka zama kai mafi da yi ne amma ba bawa amma an aka baka ka zauna da jahilci kai yadda da jahilci to shi ke nan kai bawa wasu misali nan ƙaramin shi ne soja da ɗan sanda da dukkan post da ake ɗaukan mutane duk wanda bai da ilimi da yawa ne yake karewa mafi yawanci kurti me aikin kurti ya wuce gaji amma kana iya zuwa yau ka haifi mutum yau din nan a gidan soja za a ɗauke shi ya fito ya fito a matsayin dakan lieutenant sai zama shi ne ogarka kuma ka haife shi shekarun shi kila kai shekarun ka ashirin a gidan amma shi yau yau ya tirenin ɗin wata tara aka mishi wai ya ka. in an tashi za a tafi kawai a ce ai shi ne shugaban kuna bayan shi so daga da an zo wani abu kawai shi ne zai tsura a harbi yana ɗaki ce ya ba ku oda ke ku tafi kuma ya kwanta a ɗaki ya bacci shi duk wannan ba misali ba ne babba shekara ashirin talatin wani zai yi a gidan soja bai da ilimi da takarda sakandare ya shiga ko kuma yin tun lokacin mai tsumman mara tsumman aka ɗauke shi wanda ba ba takarda ce ba Ya yaki ba ta sa ake kawai zai fito gari a gaina da kiba ko a gaina da alamar karfi a ce ya shiga soja kan yau kuma nan wani zai zo ya ce ya gama jami'a injiniyarin ya karanta lo ya karanta medicine ya karanta islamic studies ya karanta arabic ya karanta hausa ya karanta english ya karanta sun gulbono physics biology chemistry geography geology ya ya karanta kwas ɗin wata a shekaru ko shekaru biyar ko shekaru shida ko shekaru bakwai ya gama sai ya je short service short service ka ji sunan ba short service al'amaliyatul qasira ko al'amaliyatul mukhtasara ko at-tadribul mukhtasar takaitaccen training aka masa wata tara kenan kawai sai zo wannan da ya shekara talatin na ya fi shi sai dai kaje na oga oga ana dan abin da da wasa ko kace da san daure in bai wasan nan ba yau ne ya kwana a gado mun san ni na san sojoji da sun san lokacin ya yi karantarwa a bayan ina ganin abubuwan ban mamaki da yawa kawai a gaba na ta san daure wasa ba suke suna tsira wai ya saba ba ra'ayi shi ya ɗauki ra'ayi ka za shi kuwa ɗauki ra'ayi oh, za ka ja da minke zan sa a ɗaure ke yanzu wallahi bai wasa bai wa a gado mu zai fara ka rasa laifin ne mulki me ya ba shi wannan matsayin ilimi kai ma ka jawo shi ka je ka kada ka yadda wani ya yadda kai ya hana ka karatu a ke karatu da karatu ake tarauta da karatu ake shugabanci da karatu ake mallakar duniya Allah ya ba mu mai amfani Allah ya sa mu muna yin wanda zai cice mu a lahira Allah ka shirye ta da matasan mu Allah ka karkato da su zuwa ga gaskiya Allah ka tabbatar da su kan biyan ka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.